الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن اهتدى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا jima'a da جواتن جماد الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan daya miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna karatu wannan littafi a tauba da wannan babban malami kuma yana mana bayani akan yadda hanyoyin tuba suke da kuma yanda mutum ya kamata ya yi don ya samu ya tuba kafin rayuwar shi ta ƙare muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cikin waɗanda za su karbi za su yi tuba kuma karbi tuba su kafin rayuwar mu ta ƙare don tsarkin sunayenka yau za mu yi magana kan izzatu maqamit ta'irina wato mabuwayan matsayin ko a ce girman matsayin masu tuba wanda suka tuba suna samun kansu a wani babban matsayi wahala ne wasu su haurin su ma waɗanda suke kan suna shan wahala amma Allah ta wa ta'ala tun da ya zaɓe su duk da wahala to kuma za su cije sannan duk wanda ba su ba kuma yana ganin wahala suke sha saboda haka hawa kan wannan kujera babbar kujera ce mutum ya samu kujeran ko matsayin matsayin masu tuba daga cikin abin nan bayan da za a yi kaji an ce Allah tabaraka wa ta'ala yana son wasu mutane face matsayin nan babba ne Allah tabaraka wa ta'ala ka ce yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin to wannan son da ake ma masu tsarki wannan son da ake ma masu tuba ya nuna akwai wata wahala kan hanyar nan kuma wanda ya bi wannan hanyar to zai sha wahala sai dai lokacin da aka isa kuma inda ake so a isa to za a samu matsayin da la ya hulgin insan mutum ba ya suranta shi saboda matsayi ne babba wannan shi yasa duk wanda suka kama hanyar koma zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala sai ka ji suna godiya su ko ana ganin suna shan wahala su ce suna gode ma Allah zai sa su akan wannan matsayi kuma wannan matsayi ne da suka hau wanda inda sarakuna da 'ya'yan sarakuna ma sun gane amfaninsa to da sun yaƙe su da takubba saboda su kwace matsayin ashe matsayi ne babba sai dai ba akwai wahala ya fito ko abin da zamu gani kenan yace fa kada tsare tariquhu shi wanda ya koma tuba wannan ita ce hanyar shi wa huwa alladhi nasabahu Allah ta'ala lil muridi wannan shine abin da Allah ya kafa wata hanya ce Allah ya kafa ta ga duk wanda yake so ya koma zuwa ga Allah saboda ni yu'addiba nafsahu saboda ya tarbiyyantar da kai shi akan wannan fala ya zahadul jahilu fi maqamil muridil muqbil ala rabbih dan haka jahili ba yadda za a yi ya bi wannan hanyar yana kyaman wannan hanyar dan haka wanda ya jahilci ko komawa wurin Allah ba zai yi bin wannan hanyar ba wanda kawai ya fahimci me ake samu ya fuskanci wannan shi kadai zai yi bin wannan hanyar ita wannan hanya ce mai wuyabbi ba wanda zai iya bin ta sai wanda ya gane murid kenan wanda yake nufi amma jahili wanda bai san kan abun ba ba zai iya bin wannan hanyar ba da an fara ma zai tsaya kuma ko da yanzu ka kasanta ba ma babban abu ba dan karamin abu ba kofa za ka yi amma da za ka cicciko shi ku zo nan malam ya ko zo ran juma'a ko yanzu ranar juma'a ba ranar da aka to muka shiga wani wuri ba sai ba karfe tara ana bugawa to sai dai wani shi kuma in Allah ya taimake shi sai ya tsaya shi kuma ya kalli kai yanzu duk yawan jama'an nan a ɗauke su a ce su ba su da abin yi ko kowa waye ne sai shi mai wayo to wani daga nan shi sai ce gaskiya rare da kaza saboda yanzu kuka kalli wannan juma'a sai fa da aka cika gidan nan har ba wurin faki sai da aka faki a waje ranar juma'a aka yi shimfiɗa kuma a waje nan wani ana ta yi wallahi akwai wani dan uwa da ya tafi kawai ya kai gida shi abin da ya gani kenan ya kira ni ya yi ta magana ya ce kai wannan abu Allah dai ya tabbatar da abin nan ba ka ai wurin nan gaske abin nan shi dai kam ya ga wurin zuwa to kaga kaga wani shi ne ga wuya ya zo ka tsare shi ce gaskiya shi kan wannan tsarewar da ake wa mutane ba zai ƙara dawa ba gashi ba magana gashi ba waya gashi ka wannan kurkuku kenan daga nan kawai sai ji ba zai ƙara zuwa ba in ko ka zo bako ne ya zo dama ka zo da shi so ɗaya ji za a ƙara dawa ya ce wurin nan za a ce in ya ce gaskiya je kaka dawo ina nan nan ba ka sallah to yanzu ko Ehe, yau tun ne karfe nawa muke sallah so na gara ba a yi jam'i kawai ko a lokacin isha'i yi, Ehe, a gani bai san lokacin isha'i kuma yana nan tafa ba nan gaba a gani ka tsare shi da wurin ya ce tab yanzu tuwon shi ya huce akwai wata rana wani ma ya tare ne aiki. shi lokacin ya fara zuwa lokacin ina ce ina zuwa nan wurin ya tare ni ya ce ina da magana na ce to yi ya ce ku karfe nan kuke sallar magariba ne na ce ba gashi kana gani za mu yi ba sai ya ce to amma akwai wani dalili shi duk karatun da ya shi bai ga lokacin da aka ce a dinkita sallar magariba sai an kai haka na ce gaskiyar ka ne ya ce to sai a bashi dalili sai ce to ai yanzu in na tsaya baka dalili za mu kara jinkirtawa kuma kenan fiye da yadda yadda ya wuce so zan kama dalilai ka bari kawai muka yi muka gama sai ka jira sai mu ma bayani to kuma da aka jira sai sai kasa da kasa tsaya watakila za ka ji dalilan da ya sa muka yi ta haka nan wata rana ba haka muke so ba wata rana kuma haka din ne bayan da zamu saboda wata rana zan yi niyan fitowa sai kuma wani ya tadda ni can a tadda wata matsalan da baya da za a yi sai ka sai ka abin nan ba sannan kuma na yi muku bayani nan na ce muku ba a yin sallar magariban nan sai wasu sun fita waje sun yi a wani wuri sun dawo sannan mu kuma mu zo mu yi anan saboda manufin kada mu shige sallah nan a yi mana banna to kuma komai sai mun ƙara faɗin sauran ba za mu faɗi sauran ba za mu faɗi sauran da ya sa ba mu da wuri ba amma dai wanda ya shafe ku na faɗi wannan bayanin na ce ba ma yi da wuri wata rana saboda waɗanda suke duba kayan mutane su kuma sai sun je waje sun yi sannan su dawo sannan kuma in ranar azumi ne ko wani abu ba ma son wanda ya riga ya sallan magariban ya zama bai samu komi ya ci ba mun fi so ya dan ci wani abu yadda in ya shigo kuma ba za mu yi sallan kuma fita fita ba munan muna karatu wasu kuma na waje suna suna haya gagacin abinci ba za mu yarda da haka ba na biyu kenan na uku idan aka shigo magariba ba larura ta fitar da kai ba ta alwala ko ta wani abu kana fita waje labari za ku yi ta yi to kaga zaman da ake so a yi kuma tsakanin magariba da isha'i kai kuma ka rasa shi to idan ko na shigo na tsare mutum nan aka yi magariba bai fita ba aka yi abin nan to kuma ya samu wannan zaman shi wahid abdulsalam bali cewa idan dai baka fita ba ko baka shigo daga magariban nan zuwa wannan lokacin dama ka yi niyan kawai kamar za ka yi tikafi ne ko mujawara to in kai wannan tsakanin magariba da isha'i ka samu duk abin da ake so a samu amma da an datsa shi da wani abu ka fita ko kuma wani dalili ya janye ka to kenan magana ta lalace akwai dalilai da yawa mun karanta wasu ma nan da wasu muna da manufofin da yawa ba so muke ko magariban da yadda mutane suka dauke ta ba haka take ba abin da suka dauka shine cewa ai an ce ba a jinkiri da ita daga rana ta faɗi a yi sauri a sallar ita ce daidai abin nan in ka kalli abin nan ba haka bane ba haka ake nufi ba akwai dalilai akwai munasabat da suke sa a masallacin madina idan mutum malikiya yake amfani da ita cewa aka yi idan aka zo aka yi kiran sallar magariba tsakanin lokacin da ke akwai har wani in ya shigo masallacin saboda yawan waɗanda zai gama suna ta nafilfili a cikin masallacin ba magariba ba sai ya ɗauka an riga an yi magariban ne an wasu ga sunan da yawa kuma ba a yi magariban ba to saboda haka waɗannan abubuwan ne kuma yanzu ma an kaje madina za ka gani a daga lokacin da aka yi kiran sallan an yi wannan shimfiɗin a ci wannan kayan a kwashe kayan a gama tsaf sannan kuma a zo a yi sallar magariba haka mu muke yi mu bai zuwa unguwannin nan akwai wanda idan aka kira sallar magariban sai tsaye suke ma kafin liman ya shigo cikin masallaci duk za su tashi tsaye sai an ce sauri ake yi dan haka ko dai ka fasa shan kurba wani abu ko kuma ka fasa cin dabino ka shigo kawai haka nan ko kuma ka shigo yana makala bakin ka da saura to kuma an ruwaito mana babu wata asal annabi tun da yake bai taɓa yin azumi ba sannan kuma ya shiga sallan magariba bai sa wani abu a bakin shi ba ba taɓa ganin ya azumi ba sannan ya shiga magariba bai sa komai a bakin shi ba ya fito to in da ne sai kaga kusan kullum da kake tunanin kai baka azumin wani shi yana yi in wannan ne to dai kaɗan kenan daga ciki amma dai yadda ka ga yayi sai su jira su gaji su yadda sadda za a yi shayi kuma su to ya gani yau ya dai ya gudu ya gudu ya gudu kawai tun da wuri masu gudu su gudu aka ce ko ya gudu kawai muna da abin yi ne mutane ne yawanci sun ɗauki wasu abubuwa ne sun riga sun sa abin nan dinsu mu abin da muka ɗauka duka hanyoyin da za ka bi ka buɗa ma mutane ka samu su zo kusa da Allah to za ka yi wannan yanzu kaddara idan aka yi kiran sallan nan kafin mu fito nan wadanda suke da kwaɗayin su karanta ƙur'ani zuwa ina suke karanta to mu kullum su ake yi a buɗe hanyar da za a samu a baka dama in baka samu dama wani lokaci to ka samu dama wani lokaci a hanya abuja fa muka tafi muka je muka mitin tafiya ta haɗa mu Allah ya haɗa mu da waɗanda za mu iya magana da su karatun nan da ake na ranar asabar da na ranar lahadi a hanya abuja aka shiryo shi kuma aka dawo aka zartar da shi aka ci gaba da yi da kuma munasaban wani littafi da muka karanta muna karanta littafin nan muka ce littafin nan dole yana da kyau a karanta shi Bani manta mala aminu ya yi maganan cewa ya kamata a nemi wani wurin da za a shi muka yi ta kallon ta ina za a sashi to wannan maganar ta haɗu da mun tafi abuja muka ƙara cewa ga fa maganar da aka kawo ya ake ganin za a yi aka ce a lura da ma'aikata a lura da kaza saboda yadda wasu za su samu ta yadda wani inda yana so cikin waɗannan kwanakin zai samu ranar da zai rika samu yana zuwa karatu. nan tunda dai mun fahimci ga mahimmancin an ce lalle mutum a rayuwarsa ya cire sa'a awa ɗaya ko awa biyu duk sati da zai rika zama majalisan karatu in mutum yana yin haka aka ce wannan bi lahi zai gama da duniyar nan lafiya je lahira kuma lafiya in dai zaka wada sati kwana biyu ka rika zuwa karatu kaga wannan zaman da kake wurin ana baka lada da abubuwan da zaka ji kuma ka abin nan abu shida ne aka kawo sheik wannan Hussein yakubu ya kawo cikin littafin sa al fil Iltizam littafin yana nan ma akan layi mun sa shi in kaddara Allahu lana baka wata rana kuna nan za ku ga bugo shi mu ce za mu karanta yana nan na aje shi a cikin littattafan da nake zabowa na zaɓo shi yana cikin layi kawai wasu ne suka tare shi amma ciki yayi yi maganan abu shida ya ce duk wanda ya kiyaye waɗannan abun shida insha Allahu ta'ala zai gama da duniyan nan lafiya ya je lafiya lafiya ɗaya daga cikin shidan shine wannan maganan cewa ya kasance mutum kullum sa'ati yana da karanci awa biyu yana zama majalisar ilimi ana ce mai Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan zaman mala'iku na kewaye shi da addu'an nan Eh, da fikafikansu suna yi mai adda suna roƙon mai gafara bi layi lahi ta'ala zai tsira ta dalilin wannan har ya ce babu wani majalisa babu wani wurin zama da mutum zai tuna da shi a lahira wanda ya fi mai daɗi kamar zaman wata awa ɗaya da ya ci a wurin karatu wurin neman ilimi babu wata majalisar da za ka zauna wadda za ta fi ma daɗi ranar lahira kamar majalisar da ka zauna kan ba abin da ya zaunar da kai sauraren karatu kaki. to sai dai fa ba ca ne dole sai ka zo nan ba ka je duk inda ka ga dama amma dai ka zauna majalisar karatu. ka ji shikenan ko kuma kai ka yi shikenan don su aka faɗi nama ko mai jin ko mai yin shikenan ya fito ko to mu koma dai alittafin kada mu nisa mu tafi can mu ta magana da yawa wani wuri saboda haka shi nan ya kafa Allah ya tsara ya tsaida shi akan wannan hanyar wanda shi jahili ko tsaman hanyar zai ji ya fito ko to don wannan shi ne, aka ce shi wanda ya bi wannan hanyar tarahu duniya mutakallilan Za ka gan shi yana ganin duniya a idanunsa ba komi ba ba ruwan shi da maganan yana ɗaukar duniya ba wani abu ba ce. zalilan ko da yaushe shi ma bai dauki kanshi ba tun komi ba ina jin wannan ne imam na manta ina jin kama abu darda ne na dai manta cikin su cikin magabata yake cewa idan kana so ka tsira a lahiran a duniyan nan sai ka ɗauki matakai guda biyu kada ka daina kowa eh, ka ɗauka kai kaɗai ne duk wanda ka gamu da shi abdullahi ibn mubarak ne ina tsammani yau ya abdullahi ibn mubarak ya ce duk wanda ka gamu da shi ka ɗauka ya fi ka idan ka gamu da yaro ƙarami ka ɗauka ya fi ka ta me saboda shi bai zunubi ba in ma yanzu ne ya fara girma kai ka daɗe da girma kana ta zuba su shi ko yaro yanzu ne bai yi ba idan kuma ka kalli tsoho kaga to da me zaka idan ka fi shekaru to ya fi ka daraja tun da bai zunubi ba idan kuma ka kalli mai shekaru da yawa shi kuma ka kalle shi a matsayin in a'a kake tunani kirki kake takama ya riga ka farawa ya daɗe yana bauta Allah kai ko yanzu ka fara to ya za wa za rena in mai shekaru ne ya fi ka ta hanyar ya riga ka bauta in yaro karami ne ya fi ka dan bai zunubi ba kai kuma kayi to wa za ka rena akwai wanda to daga nan mutum ba dole sai dai ta kan shi ba ya ce haka za ka ɗauka ka ɗauka duk wanda ka gani ya fi ka in yaro ne yana da ƙananan shekaru to bai saban Allah ba shi ko in ka riga kai sabon Allah kamar mutum ne zai tarar da igiya da aka sa a sama ana hangin mutane ka shiga ka zuro wuyan ka ciki ka hau wannan teburin ka taka kana jira ne kawai wani ya ture shi da ƙasa da an ture shi da an sarge ka to kamar haka mai zunubi yake ya fito to ba abin da zai kwance mutum sai tuba idan ka kama wannan hanyar ta tuba kana yi kana jin kayi laifi ba sai kai kuka ba ma sai ka zama mutazallilan kana kaskantar da kai dan ka san kayi ba daidai ba khashi'an kana jin tsoro kullum hazinan kana cike da damuwa bakiyan har ma mutum ya fashe da kuka ya rabbi in azumat zunubi kasaratan falaqad alimtu bi anna afwaka azamu ma ilayka ada menene na manta ma zaunan baitin ya rabbi in azumat zunubi kasaratan fa bi man menene kai ba ya iya ba eh na manta mun ta sai na tuno eh to kaga kaga abin nan يا رب إن أذمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن أفوك أعظم ما لي إليك باب نامنتا سينا تنو وني تنام wala zari wala zari na bai ba tare da mu wala zari wala zari wai ka tuno ba ya ce wai abin nan bai wani eh, zari ya ce ka baro aiki kenan to so da haka dai za ka riƙa yi kana magana kana cewa ya rabbi in azumar zunubi kasaratan ya Allah zunubai na sun yi yawa da yawa da yawa falakad alimtu bi anna afwaka a'zamu na san afwaka ta fi girma A ad'uka rabbi tadarruan ina kiran ka ya ubangiji ina mai kankan da kai ina kankan da kai ina abin nan binka saboda haka ina kankan da kai zuwa gare ka in kana la juka illa muhsinun fa biman yaluzu wa yastajiru al mujrimu mali ilayka wasilatan illa raja wa jamilu afwika thumma inni muslimu shine kusan karshen baitin saboda aka ina kiranka ina mai kankan da kai kamar yadda ka umarce ni saboda aka idan ya kasance ba wanda zai koma wurinka sai wanda bai da laifi wurinka to ni da na cika da laifi wurin waza ne sau da haka ko ba wurin zuwa in ya kasance sai mutumin kirki kawai ke kwankwasa kofar ka ya Allah to ni da ne laifi kofar wa zan kwankwasa mali ilaika wasilatan illa raja ba ni da wata hanya ta wurin ka wanda zan je sai fata kawai fatan rahaman rahamanka ad'uka rabbi tadarruan ai wannan fa idza radatta yadi fa man za yarhamu ina kiranka ina ƙwanƙwasa ƙofa ina kankan da kai idan ka dawo da hannuwa na na daga baka karba ba ko baka baka karbi du'a'i na ba to wa zai ji kaina wa zai taimake ni saboda aka bani da wani wuri ba wurin zuwa ba inda nake kwankwasawa sai dai kofarka sannan kuma ina sanar da kai da ya Allah ni dai na mika wuya na sallama zuwa gare ka au bi mara kusan baitin dai bai zo duka ba amma dai abuntun yana haka yana ji yana tuba munqabidan an abna'id duniya sannan kuma yana tsame jikin shi daga 'yan duniya shi mai wannan tunda ya kama hanya zuwa ga abin nan kuma auna ka gani da za ka samu wani abokin shi taimaka ka yake wajen bin Allah da za ka samu wani abokin ko shi ko hana ka bin Allah yake yi dan da ka tashi wani aiki na alkhairi ko na wani abu to sai ya rage ma karfin gwiwa wajen yin wannan abu saka cikin abin nan ɗinka tun kana wasa sai ka ji ka daina ko tun kana jin wani abu sai ka ji ka daina jin karfi ko da kana goma ka koma kana daya ka ce bari dai ka yi kawai saboda gudun abin nan dinsa to saboda haka shi wannan yana tsara shi ma ya matsa jikin shi daga yan duniya akwai nan ba can kasa almuradu bi abna'id dunya nan ushaquha sune wanda kullun duniya suke nema in sun tashi maganan duniya in suna zauna wa nuri ba su da hira sai ta duniya duk shawarar da za su kawo sai yadda duniya za ta ci gaba ko yadda rayuwarsa duniya za ta ci gaba kaga mutane sun zauna sun kwashe awoyi biyu ko uku ba abin da suke tattaunawa wanda zai ta su ci gaba a lahira sai dai tunanin ya za a yi su ci gaba a duniya bayan kuma watakila dukansu ba wanda bai wuce shekara hamsin ba wani ma ya kai sittin ya kusa tafiya daga gidan kuma a gidan da zai bari yake shiri baya shiri a gidan da zai koma wannan haza wannan shine wawa mun yi magana nan kwanaki Suleiman bin Abdul Malik bin Marwan aka ce shi wannan ba ya zo yana magana yana tambaya abin nan ba yana ce ma wannan ibnu hazbin ne yake tambaya yana ce mashi wai me yasa yanzu aka wayi gari kowa kawai babban tunaninsa maganan duniya ne ba a tunanin lahira ya ce akwai dalili ya ce dalili shine shi wannan gidan da ake tunanin a bari to shi kuka raya wancan da ake tunanin za a kun bi shi kun yi daga-daga da shi kun rusa shi to ya za a yi mutum ya rika tunanin barin inda ya raya ya koma inda ya rusa ba zai yi ba ya dan fito ba can ake rayawa ba nan ake rayawa mutum ne zai zo ka gan shi ya wuce shekara sittin wani ya kai shekara saba'in in ka ga ginin da yake yi ba tsayawa ba kakkautawa kullum yana tallafta kuɗi a wurin idan ka auna wani gidan zaka ga kamar daga sama aka ɗauko shi aka ajiye a wurin to amma in ka koma lahirar shi sai wata guda bai ma tuna da ita ba balle kai wani abu can ya ce aje mai to ina raya kenan sannan da son ran shi kuma a raba shi da nan wuni to amma kuma ko ya ki ko ya so wata rana na nan za a ɗauka kai makawarta a cire shi daga nan inda ya rayan nan da fitilun nan yana gidan sama ga kyau ga komi an gyara ko tsatsakuwa ba ka ji in ka taka in ya taka ya ji tsakuwa sai ya kira mai aiki ba sa bai kife shi da mali ya aka ya ji tsakuwa a nan tunda masu kuɗi ba wuya su mari mutum tunda suna da kuɗi suna ji da kansu a nan fa na baku labarin mutumin da ba wani laifi aka yi mai ba mai aiki aka ɗauko baya nan mai aiki ya yi sati biyu a gidan amma shi bai san ka'idan mai gida ba kuma amince ba gaya mai ba shi mai gidan ka'idar shi wai shi ba a aje plate da cokula kafin a kawo abinci abinci za a fara kawowa sai a ji a ɗauko cokula a ɗauko komi a sa shi ko wannan ya zo duk ya yi kilbibin da ake yin ya ɗauko wannan yan shimfiɗan ta tebur ya shimfiɗa ya ɗauko wannan yan ƙananan ya ƙara ɗorawa ba sai je ɗauko plate da kikkife ba bisa ya kikkife ya kikkife sannan daga baya je ɗauko abinci a aje da to ga kayan sabon nan ba wannan shine laifinsa mutumin tashi kibe shi da mari ya kai ba a gaya ma ka'ida ta ba menene ka'ida kai ce ba a kawo plate da cokula sai an kawo abinci shi ka'ida shi kenan wannan shi kadai ne laifina ta ni ba a gaya man ba ce to yanzu ai na gaya ma da mari amma shi mutumin nan kawai da ya ga haka ya ce to yanzu nan ba wani laifi sai wannan da nema ya ce laifin kenan da kai ka'ida ta kenan ya za ka karya man ka'ida ni ba a aje min abinci sai an aje ba a aje cokula da plate sai an kawo abinci shi ko mutum da ya ji haka ya ga to wannan zama da shi sai ya shaƙe shi ya ci kume shi kawai ya ce to aiki na bari na yi sati biyu ba ni kuɗi na ko kuma in nushi kuɗi na ko kuɗi na ko in ta nushin ka sai na nushi daidai yawan kuɗi na aka taru mutanen gida suka taru matan gida ta sauko ya kara matse shi ta ga ido na fitowa ce ko ku ban kuɗi na ko kuma in ta murza kuma yanzu zan fara nushin hancin sai na nushi kuɗi na aiki kuma na bari daga yau in je in ci ƙasa daga yau sai da aka kira makwabta aka je aka kira wani makwabci yana ganin girman sa yana kyautata masa yana zuwa ya ce awa ne ya ce ga kaji kaji ya ce kai ko baka kyauta ba wannan rubuci ya za kai haka ya ce shi ka'ida shi ya ce to to ka'ida ka ko to ya ƙara matsa wuya abin kuɗi na aka ce nawa ne kuɗin shi aka faɗi yawan kuɗin shi kuma dama wanda ya iya lissafi ba ruwan shi da kaku ya ce kuɗin shi dubu kaza ke ne ya ce to a bani ya ce hajji ya shiga ce ɗauko kuɗin nan fa abu zai ɓaci ya ce wallahi ba haka ba yanzu saboda kai ne na jira da yanzu ka tadda na faffasa mai hanci ma da kuɗi na ai ko shi kenan hajji ta ruga ta an so kuɗi ya ce riƙe man kai na yadda da kai kirga ka ga sun cika <laughs> na yadda da kai ya kirga ga kuɗi sun cika ce sun cika saka shi ya ce an gama ya saka ya kwanci musu wannan ɗan tohin yayar a banza ce ɗauki kayan ka ci in je in ci da ƙasa daga yau ba ni Allah na gode ya shi kuɗi shi ya tafi shi to auna ka ga wannan ya ka gani to saboda haka wannan shine abin da ake so to wanda ya kama hanyar komawa shi ba ka yake ba zai kyale waɗannan masu wannan abin nan ne suna alaiha wanda su kullum kwaɗayinsu ita ne in suna mafarki da mafarkin suke wani daga cikin magabata cewa ya Allah ya sauƙaƙe mana wannan zamani ya ce da magabata duk wanda ya kwanta bacci sai ya mafarkin aljanna ko ya mafarkin wuta saboda ya gyara aikinsa ko ya mafarkin aljanna don ya ƙara aiki ko ya mafarkin waɗanda suka mutu ga sunan ko dai aljanna ko kuma ga sunan sun shiga cikin jarabawa saboda ya ji taka tsantsan ya mu ko yanzu duk mafarkin mu galibi bai tsallake duniya ya kashe duniya in mun kwanta duk baccin da zamu yi mafarkin mu na duniya ne ka samu kuɗi ka samu kuɗi ka samu kaza na samu kaza ai ta gwalgwalan mu iya nan rayukan mu ba sa ma wuce duniyan balle su tafi can har su gano mana abin da za su gano wanda idan kuka diba cikin aro na ibn al-qayyim din yana magana cewa masu bacci su mafarki a cikin mafarki rayukansu ne suke fita su je su haɗu da wasu rayukan da suka mutu har su yi labari da su inda ba dan suna dawowa hanya su gamu da shaidanu ba to da duk abin da suka gani a can suka gano in sun dawo suka faɗi da da gaske ne duk abin da ka gani a mafarkin da zai zama gaske saboda waɗanda suka tafi suka ga can su ka haɗu da su suka baka labari to amma in mutum ya rabu da su ya dawo sadda zai farka aka sako mai rai rai ya dawo to sai ya haɗu da shaidanu sai su jajjagula mafarkin su ƙara da nasu na duniya to sai a burkuce sai ka rasa wani ne gaskiya a ciki amma in ba dan haka nan ba da duk abin da ka gano a irin wannan tafiyan to da gaske ne ya fito ko to amma fa wannan to su waɗannan haka suke almutashaghiluna biha anillah wanda duniyan ta shagaltar da su ma daga Allah ko tunanin Allah ba sa yi inda a ce yanzu muna da tunanin abun da kyau kuma mun shiga cikin wanda aka karba na ba haka muke ba tunda ku duba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ya tashi da safe a ce ya samu a rana yace subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar yace wannan samun wannan ya fi mashi a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya to amma mu radda ba mu faɗin ba muna damuwa muna damuwa mu sa ran mu karar cewa kullum sai mun yi tunda muhimmanci ne abin yake da shi wani wurin ya yace khuzu junnatakum minan nar khuzu junnatakum minan nar yana ga masahabbai ku riki kariya ku riki garkuwa ku nemo abin da zai zama maku garkuwa daga shiga wuta ku riƙe garkuwa wanda za ta hana wuta ta taba ku sahabbai suka yi tunanin wani abu mai zuwa Allah zai faɗi wanda ba su sani ba Ya ce masu ku ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wani wurin aka hada da la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kamar yanda ruwayan ta zo cikin muwadda a wancan sai aka ce waɗannan su ne batiyatu salihat na haka suka zama garkuwa domin su ne abin da za ka yi su yanzu kuma sun tsallaka sun koma lahira an tara ma suna jiranka da an yi su ba kowa aka yi masu ba sa tsayawa duniya sai dai watakila ta dalilin su ka samu wani kason a gutsuran ma na duniya amma da an yi su da sun tafi lahira sun tafi wurin boyo sai ya ce to idan ka yi su waɗannan su ne za su zo ma ranar kiyama junna su zama ma garkuwa shi ne garkuwa babbar garkuwa suna ta gaba suna ta baya suna ta gefe suna ta gefe suna tara mai yawan yin su daga shiga wuta to ina mutum ya san wannan da gaske zai yi a ce yini yayi bai yi ba kuma yanzu da zan maku magana na ai tambayoyi nan ka ji wanda ba su yi ba yau sai ka sha mamaki kawai ba za mu tona asiri ba ne aka zo aka ƙara cewa ka tashi da safe ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan ka maimaita su uku da safe ka maimaita su uku da yamma aka ce wanda ya wannan su uku Allah ya wajabta ma kanshi zai tserar da shi ba zai tozatar da shi ba ranar kiyama to so nawa mutum yake yin wannan an ce ka yi uku da safe fa uku da yamma kawai aka ce ka ce astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi har ma da ƙarin wani abin da aka ce in ka ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi ka kulle ko ina ka taro ko ina nan ranar laraba muka yi wani na tasbihi mai kama da wannan to amma dan ya bar mutane su yi wannan bayan ya san wannan ita ce hanyar da in dai mutum ya yawaita yi zai tsira ba zai bari ba saboda haka sai ga mutane mushtaghilu na biha anillah sun shagala da duniya game da wannan abun ba za su yi ba amma na fi azmani fi umraniha amma kaga wanda suke aiki wajen wannan ai wannan abun nan din su wajen raya wannan ai ala muqtada amrillahi ta'ala su ne waɗancan su masu raya masu aiki da lahira su waɗanda suke aiki wannan su almuraqibuna lillahi fi kulli amalihim falaisu muradina huna wanda suke aiki a nan duniya su raya ta in dai dan saboda Allah suka raya ko dan wani abu da zai amfani su suka raya ta suna kula kuma da abinda aka ce a cikin aikin su to wannan ba su ake nufi ba da muka ce wancan yan duniya akwai wanda zai zo yana aiki a duniyan yana yin abun amfani ya samu abun amfanin shi kuma ta dalilin wannan kuma ya sai lahira da wannan abun nan su kaga shi ba dan abun nan bane ya raya duniyan ya yi amfani da ita amma kuma ta dalilin nan ta haifo mai lahira wannan ba su ake nufi ba almuraqibuna lillahi wanda suke kula da Allah fi a'malihim falaisu muradina huna ba su muke nufi ba nan walam yu'mar walam yu'maru almu'minuna bi mujanabatihim su waɗannan ba umarci mu'mine da kaurace masu ba sai iya yiwa kaga mutum yana da kudi ko yana da wadata kuma kuna shiri da shi kuna nan da shi saboda yana son Allah kuna haduwa wurin aikin Allah kuna haduwa wajen bauta Allah wannan ba shi aka ce kaurace mawa ba wanda aka ce kaurace mawa wanda zai kokari ya maida ka dan duniya shi dan duniya ne maida ka danta ko jikarta ma ya fito ko to saboda haka su waɗannan ba sa bin wannan mazluman la yantasir sannan shi wanda ya koma nan gashi ana cutar shi amma baya ma neman cewa a rama masa yana amfani da afwa yana amfani da wancan gashi an cuce shi amma ko daga hannu ya ce ya Allah wannan ya cuce ni Allah sai ya shiru ya haƙuri ya cije wa zalika amalan bi qawlihi ta'ala man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah domin Allah ya riga ya ce wanda duk ya afwa kuma ya gyara al'amura ya sasanta tsakaninsa da mutane fa'ajiruhu alallah ladarsa tana wurin Allah saboda haka baya zo shi ya koma masluban la ya kafi'u sannan an kwace mai abubuwansa an kwace mai wannan amma baya neman mukafa'a cewa harama mai ya ba da kaza nashi sha'akan agbara da shi yayi budu budu yayi kura ba a ganin shi mutane na ganin shi kaman ba kowa ba ai sha'ira ai wannan sha'irat ai sha'aruhu ai sha'isat ai wannan kenan sha'isa sha'aruhu gashin ya yayi musu musu ai agbara wa da gadin ya kudunduni ya daure wa sha'isa badanuhu ittakhasa jikinsa ma yayi kura komai babu wannan ya koma ya kyale kowa mutakashifan yana rayuwa irin ta takashuf baya cewa dole sai ya ci kaza ko dole sai ya sha kaza ko sai ya sa tufafi iri kaza abin da ya samu yana gode ma Allah ciki munfaridan fariban gashi shi kadai mutane na ganin shi kaman bako duk inda ya shiga cikin mutane suna ganin shi daban saboda ya koma wurin Allah to wannan shine izzada dashi law al jahilu ala qalbihi inda jahili zai samu wato ya gano zuciyar wannan ya ga yadda yake zuciyar shi wankakka ce to da zai tsaya wannan ya kalla wa masauda'ahu Allah ta'ala min ihsanihi da abinda Allah ya aje masa na kyautatawarsa wa ma aqabahu mimma taraka da abinda zai biyo mai baya na cikin abin da ya bari min zinatid dunya wa na'imiha na kwalliyar duniya da abin da ke ciki larrage ba fi makamihi da jahilin ya yi kwaɗayi shi na ma da shi ya samu wannan matsayin wanda ke ganin mai bauta Allah na shan wahala da ranan da za a shi sakamako zai ga abin da za a biya shi da ya yi kwaɗayin ina ma da haka yi da yawa nan mutane ba wai alfahari muke ba ba muna abin nan ba ne fatar da muke yi Allah dai karbi abin da muke amma wallahi zaman nan da kake zuwa kana yi wasu na ganin kamar aikin banza kake yi ko a gidanka ko a ina naka za a iya samu ko abokanka za su iya gani wasu su tarbe ka su ce wai wani irin karatu ne wannan kake kullum karatun da ba a karewa kullum kai da kanka da girmanka mutum zai ce ma da girman ka wai kana zuwa makaranta amma da za ka je wurin jikan ka tattaɓa kunnanka in ya zama multimillionaire ka je wurin shi ka anso kuɗi ba wanda zai ce kayi abin kunya da ka je wurin shi an kuɗi haka ne ko amma ita makaranta duk sanda kake zuwa mutane za su ce da girman ka, amma duk girman mutum nan yanzu mutum sai ya kai retirement age wani ma sai ya wuce retirement age din nan amma da za a zo a gan shi zaune din nan ya ce ni fa yanzu ritayari ne ni fa yanzu ritayari ne sai ka samu wani da wanda ya kai jika jikan ka yazo ce zai baka kwangila ta biliyan arba'in biliyan 40 zai baka saboda ka samu kai za ka ce kai yanzu da ritayari ne a gan ka wurin yaro ne kaji an sa kwangila akwai kunya kwauna kuma ko abuja ce ka je ba za a rallabe ka koya za a kai ka sa ka jirgi bai ce sai ka zo ka ce ka je kana kana kana kuma ka jira shi ma a shiga ka shiga ofishin shi a ce ma ya ce yana zuwa ka ce ba komi a baka kujera ka zauna za ka zauna ka jira ko ba za ka zauna ba ya ce ka bashi awa biyu ta yi yawa amma nan ne awa biyu ta yi yawa ya ce ka ba shi awa biyu ga takarda tabbas ka tabbatar ga takardar nan yanzu kawai award din kake so ya je ka je ka an so a ofis din shi ya sa hannu a maka awarding a baka mobilization fee ka fara kwangilan nan biliyan arba'in aka ce ka jira shi awa uku yana mitin ko ba ce ma yana mitin ba ya ce kawai a jira shi ya clearing tebur din shi ya shiga ofis amma ya ce kana gan shi sai bayan awa uku sai ka dawo kaduna ka ki zama ka ce ba ka iya jiran kowa awa uku ko ba haka bane to kuma wanda ya ji ka samu wannan kwangilan ka je abuja ka je ka an so ta ta biliyan arba'in sai ya ce ka yi kunya tun da ka je wajen ɗan yaro ka an so aiki kama ita makaranta ka take komin tso in ka je wajen yaro a ce kana zuwa wajen ɗan yaro me za ka sani a wurin in ka tafi wurin datti da tsoho a ce ya tsufa yanzu bai san ma abin da yake faɗi ba me za ka yi to wurin wa za ka haka fa ake ce ba mutane wai ba ma sanne ne kuke tsammani muna sane da abin da ake faɗi ma mutane muna sane muna sane in ka tafi wajen mai shekaru wanda ka girma a ce me kake nema wurin wannan ɗan yaron me ya sani da zaka je wurin shi in ka tafi wurin tsoho mai shekaru da yau a ce ma ya rude me zaka je wurin shi yanzu wannan shi ya zama outdated yanzu bai ma san me yake faruwa ba bai da abin nan ba baya da ilmul waqa ni ban san me ilmul waqa ba da Hausa me ilmul waqa yanda rayuwa take abin nan Eh? baya da kanan abin yadda abu ke tafiya yanzu na zamani abin na zamani eh, bai tafiya da zamani shi bai da wata wata bai san su bai yanzu an wuce lokacin shi haka da abin da zai gaya maka outdated ne an ga an wuce zamanin shi to littafi yake karanta fa ba ra'ayin shi zai faɗi ba qur'ani ne zai zama outdated ko hadisin manzo Allah so haka haka zaka ji wannan gazul fikiri ne kuma da ka sake zaka ga amma ka kuma ka bi mamma ba labari in aka zauna a titi aka zauna a dakali aka zauna a benci ku yi awa biyu ku kwashe kuna labarin ku ba wanda zai zo ya ce abin nan ne akwai wanda har sun gyara wurin zaman ma sun gyara shi sun sa manya-manyan fankoki an ɗauke wuta su kunna janareto kuma hira kawai suke ta shayi suna sha su sha shayi su hira su kunna katuwa fanka da abin nan ɗinsu su da zo na kan benci mutum ya kai karfe goma sha ɗaya ko sha biyu nan ba wanda zai ce masu me yasa suke ba daidai ba amma masallaci kawai da an zo aka zauna aka daɗe mutane sai su fita wani masallacin cikin unguwa zaka gan shi an zauna ga malami a ciki yana karatu mutanen duk sun fita sun ban masallacin sun dawo gefe sun zagaye wasu na shan rake wasu na shan hura wasu na labari wasu na hira su wasu na abin nan su na maganganun banza sai lokaci yayi kuma su ta duba sai a masa sallah kai lokaci ya yayi ku bar karatun nan mu mu tafi mu ci tuwo ku ku ci gaba da yi in kun ga dama ma ku kwana nan da izini to wannan shine abin da za ku gani za mu zo nan gaba duk waɗannan abubuwan akwai littafin da za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala al-istihza'u fi din za ka ga yadda maganganun suke wasu maganganun ma mutum bai ba su kulawa amma ya yi su kuma sun janye shi daga addini ya fito ko saboda haka wannan shi ne abin nan dinmu ina ne saboda haka shi haka yake don haka kullum da zai ga wancan halin da yake ciki da yi kwaɗayi wa alima annahu al-ghani ay gina al sannan ya gano cewa wannan ita ce wadata mai kyau da ake magana ko ko mawadaci shine annahul ghani aljamil almultazzu ko almutalazzazu alfarih almasrur shine wanda ke jin daɗi shine mai murna shine mai jin daɗi shi ba shi ba da ya tsauna ya zama ɗan duniya da annahu bugu ya bughyatahu domin shi ya samu abin da yake so tun da ya tuba ya kama hanya mai kyau ya samu wannan ya samu abin da yake nema wa zafara bi talabihi min rabbih bi talabatihi sannan ya samu abin da duk yake so ya samu wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko da annahu farqa al munazzis min ad-dunya domin shi ya kyale duk wani abu da ke shakar mutum na duniya wanda ke baka ma mutum rai al mukaddir wanda yake burkuta abubuwa duk ya kyale su allazi la yunalu illa bi humumil hirsi wanda ba a samun shi sai da bakin ciki irin na matsanancin kwaɗayi ake samunta wanda sabi talabi da wahala ta nema shi ya kyale su yanzu shi ko ya samu abin da ke hannun Allah wa kulubu qulubu bihi an lahu sannan zukata kuma sun shagala da shi kullum kokari kowa yake yi ya samu wa khawwafaha an yazula fataftaqira bi faqdihi sannan kuma a cikin ran mutum kullum yana tunani kada wannan abin ya samu na duniya ko da ya samo na duniya ya kucce masa sai ya koma ya zama matalauci idan ya rasa shi ya koma cikin wani hali to shi wancan haka ya shi ko wannan yanzu ya gane bai bi wannan hanyar ba to wanda ya bi wannan hanyar da ya ga wancan abin da ya samu yanzu da ya gane ashe shi ne wawanci ma asqamin wa amradin bayan ko mutum zai samu da cututtuka da rashin lafiya wa afatin wa masa'ibin ga aibobi daban-daban da musibu daban-daban wa fajaye wa bakare da kuma cututtukan da mutum zai samu abubuwan da za su zama mutum baya tsammani muyagu da abubuwan ƙi wanda layun haya minha na ila zalika duk wanda ya koma a duniya ba zai fita daga waɗannan ba duk wanda ya shiga neman duniya sai ya gamu da waɗannan matsaloli ma haja bi qalbihi an tibi dhikr rabbi babban masifa ma wadda tafi tsanani bayan mutum yana neman duniya an hana shi hutu wani ma ko abin da zai ci babu wani ya kai kuɗi ƙololuwa ya kai ga hammata ma bai da ita saboda kuɗi masifan kuɗin shi ta kai ga har auren shi ba yayi saboda bala'in kuɗi to ina ke da lokaci bai da lokacin ki in sai wata da watanni bai ganki ba ba ki ma baki ganshi ba in dai kuɗi ne ga sunan ma ɗaki da bi ya ɗiba ki wani ya taba gaya min ƴan uwar shi wani ya taba auren ta irin wannan kuɗi in ta zo ta ce mai ta kira shi sai ta yi kwana da kwanaki tana neman shi ma a waya ma bata ma samu ta magana da shi ba ran nan da ta yi magana da shi ta ce mashi wai yanzu auren nan shi wannan ne aure wata da watanni mata bata ga ko mijinta ba ya ce ai haka nake ne yanzu ma yanzu ma gani nan zani wata kasan yanzu nan jirgi na jira dama sa'a kika yi kafin shiga jirgi kika bugu in dai kuɗi ne je ki na dala kike so pound kike so euro duk wanda kike so briefcase na nan zan turo maki nan ki buɗe kawai ki ba. ta ce ita ba ta take so ba ce to ko ban zamun da zan maki ba mun yi magana daga baya da ya falla yana kai watanni watanni ba ta kara zamun shi ba radar da ya dawo ta ce to tsakani da Allah ya zauna a yi musamaha yanzu ni dai auren da a sauƙaƙe ya ce wallahi ni ma na yi tunanin haka saboda ina cutar kirki ina zalunta gaskiya ne na za sauƙaƙe maki amma ina da wuri kaza na baki gida a wuri kaza na ba ta ce ita zo take ta aure ita ma ta haihu ta samu abu yanzu ta wannan babu yace yace gaskiya ki wallahi na gane amma ni ba za ba zan iya barin ba zan ba wancan ba saboda wani abu to da haka na so ka je miki ya dauko makudan kuɗi ya bata ya bata gida ya bata wani wuri yace ya bata kyauta kawai ta je ta ta ci gaba da yanzu ta yi aure yayin ta uku yace to ita dai wannan ya fi mata akan wancan makudan kuɗin da nan zaune labari zai zo ya tadda abin da ke gaya muku dan uwanta na jini ta wancan da aka aura shi ya bani labari baki da baki muka yi magana da shi yace yanzu tana na yayanta uku amma cikin sulhu ta ce gaskiya ita a sauƙaƙe mata auren nan tana so ta haihu tana so ita aure abin ne ya ce an gama ya bata udan kuɗi ya bata gida ya bata wurin abin da ya ce mata an gama kawai ni ma na gane gaskiya kina da gaskiya ta zaga kuɗi sun kai inda suka kai to balle abinci balle abin nan ba na taba gaya maku akwai mai kuɗi bala'in kuɗi buntula kan ake ya gayyaci mutane shan ruwa suka zo wurin shi shan ruwa da aka zo wajen shan ruwan nan kawai ya dau ya ce shi marmari ma ya ce shi a yau sharaban shi ma da ganin kunu to ya ga kunu da kosai sai ce yana marmari da ya dauki kunu da kosai ya rike haka aka yi mai waya ya makale ta anan ya dinga magana to ina gaya ma su masu shan ruwa suka ci duk abin da za su ci suka gaba yana rike da kosan nan yana ta magana a waya har har suka gama isha magariba ta kare isha'i ta kare suka bashi makale da rike da kosan shi yana wayan nan yayi haka da kai yana ta magana har suka tafi suka yi sallah asham suka zo suka ce su har yanzu alhaji bai yana ta waya bai ci bai sha ruwan ba bai ci kosan ba bai sha kun ba abin ga kunun a gaban shi ga kosan shi a hannu amma ya makale waya anan yana ta yi ina ta magana har su suka gama duk abin da za su suka je suka yi sallar magariba suka je suka yi sallar suka jira bai fito ba suka yi sallar asham suka ce gaskiya su kam za su tafi to sai ya ce kawai ya zai ishara ba su kawai ba su a ɗaibi kuɗi a ba su kawai su tafiya su su shi ko yana ta waya to gaya ma wannan masifan na to kama mutane na ganin wai in ka kai wannan ƙololuwa abin nan ɗin nan su ne abin nan wanda ya hau kan kujerar mulki shi ya fi kowa sanin masifar da yake sha yanzu kan mulkin nan wanda yake da kuɗi ya fi kowa kuɗi shi ya san masifar da yake sha kan wannan kuɗin mai mulki yanzu nan nan da aka gaya man wani saboda aka wani lokaci fa sai dai ya sauri irin yanzu in a abun nan kawai ya sauri ya bacci ya bacci ya bacci zuwa lokacin zuwa karfe goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu daga nan ya tashi sai gobe kuma sannan ya kwana kan takardu duk abin da ya kai gaban shi kuma fa sai ya karanta domin in ya sa hannu shi doka ce da ya sa hannu bai gani ba aka ja ka yace bai ya sa kai ka za hannu ranka iya excellency sai dai a dawo a sake ba zai yi ba to ka sai kwana sa hannu kuma da safe gobe karfe 8 yana office ya riga ka zuwa ka ga man wannan dadin in zaka iya shi ni dai ba zan iya ba ba zan kuma nemo shi ba to auna to kuma kuɗi ne yake da shi shi ma haka ne tsakar dare in yanzu misali mutumin da ya fi kuɗi a nan yana da investment yana da abubuwa kuma duniya yana da komi manta fa wanda zai mai waya shi ba ruwan shi yanzu na a america yanzu ba da rana bane su to su yanzu daidai suke nan karfe goma yanzu akwai ɗaliban mu karfe goma na dare muke ba su goma waya to su zan da rana ne tsakar da rana wurin su karfe goma na dare ko abokinka da ke bugowa wala zani wata rana ai bayan karfe goma ne niki wajen sha ɗaya ran nan da muka magana ta ƙarshen nan sha ɗaya na dare ya bugo sama su da rana ne wurin su su karfe hudu ne wajen yamma wajen la'asar kenan yanzu muka gama karatun nan za su tsaya su kalla mutsaf yanzu suna kallon mutsaf su kuma da rana ko yau na yi magana da wasu daga can to yanzu kana da kuɗi fa sannan ne za a bugo a ce ma za a turo wani zako da daddare sadda ka je ka sadda ka zo ka tashi da safe karfe shida da safe a nan su kuma suna cikin dare suna zuba bacci to sannan ne kai za ka yi masa magana in kana so ka isar da wani sako sai ka daidaici lokacinsu in wata ƙasar ne sai ka daidaici lokacinsu sadda ba bacci suke farke suke su kuma in sun gana masu su ma daidaici in ba ka ba su turo ba sako sai sun fa turo da kana tashi daga bacci sako na nan su farke suke suna jira ka ba da amsa to ka gani yadda Allah ya duniyan ma ita kanta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala dole komi a sallama masa domin ka kalli wannan bambance bambancen ga bambancin lokacin rayuwa ga bambancin lokacin bacci ga bambancin kaza amma shi duka yana sane da bayansa ba su da bambanci da mutum ɗaya yadda yake sarrafa su a wannan lokacin ba su da bambanci da mutum ɗaya la ya shigiluhu ai wannan wannan qaulun an kaulin wata magana ba ta shagaltar da shi daga maganan wani duk sanda ake mai magana gaba ɗaya da waɗannan bayin nashi da yarurrukansu daban-daban da kalolinsu daban-daban da ƙasashensu daban-daban continent ɗinsu daban-daban abin nan ɗinsu sannan kuma da kiyashin garinmu da kiyashin garinsu da ƙwarin garinmu da ƙwarin garinsu duk yana jin mu lokacin da suke mai magana ka sauti rajulin wahid kamar sautin mutum ɗaya to ya ka gani to wurin shi ake koma so da wanda ya koma wurin shi shi baya da baya lalacewa wanda ya koma wurin shi duk sadda ka kira shi yana sane da kai duk sadda ka koma wurin sa ya bude kofa kuma zai karbe ka sai dai kai ka ji zuwa so ba lokacin da kofar shi take kulle ga masu tuba ya fito in kau bari har sai ran da aka kulle ma kofan ko aka kulle ta gaba daya to mutum ya shiga uku ran da aka kulle taka shine ranar da ka shiga gargara ran da aka kulle ta gaba daya ranan da rana ta hudo daga mafadarta kamar yadda aka gaya mana to nan ne aka kulle kofar tuba aka kulle kofar karban komi ya fito saboda haka shi wannan sai ya kyale waɗannan akwai nan ba na hudu can da aka yi magana laisa ta harihi da'awatul lisalabiyya ai wannan ba ana nufin kira ne ga wani abu na a ce a yada wa inna ma hiya al fi fi amali li umrani al hayati kama amara ba ana nufin gaba ɗaya ana kiran mutum ya kyale rayuwarsa ba ne a ya yi ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce raya rayuwarsa ya yi rayuwarsa kai ya gudanar da rayuwarsa yadda Allah ya ce wasalabiya bin nisbati lil hirsi a wanda ake nufi mara kyau shine mutum ya koma yana tsananin kwaɗayin duniya wanda har zai ɗauke shi daga Allah alladhi yashghilu al insana an dinihi wa rabbih wanda zai ɗauke mutum daga abin nan addininsa da kuma ubangijinsa can fa ƙasa nake karanta na hamu to wannan saboda haka shine nan wal unusu bihi to can an ce ba an yi magana ba minha ay marra kana ila zalika hajaba qalbuhu an tibi dhikrihi wanda ya koma duniya kadai ce a gabansa to za a tare mai zuciya daga ambaton Allah dan in yana ambaton Allah zai rika jin wani zaki da gardi saboda irin halawatul iman to wanda ya zama ya kyala Allah shi ba zai samu wannan daman da zai rika ambaton Allah ba wal unusu bihi da ɗebe kewa ga da Allah wal min minhu ko ya samu kusanta zuwa ga Allah ya fito ko wa tarkihi talaba najatihi fi akhirah kuma sannan mutum zai bar duk wani abu da zai sa ya tsira a lahira zai watsi da shi saboda Allah bai karbe shi ba wa ta'arrudihi li azabil abadi an qalilin ba'da mautihi sannan kuma gashi ya gitta kanshi da azaba ta har abada an qalilin ma ba'da al-maut akan abin da yake dan kadan wanda zai zo masa bayan mutuwa ya ɗauke rayuwarsa ya ɗauka ya kai kai shi ga azaba mai tsanani ga abu ɗan kaɗan wanda zai zo mai kuma gashi nan abu zai zo ba sauran lokaci kaɗan ya zo wanda zai zo masa bayan mutuwa la'annan rakina al mu'asiru li zalika ala ta'ati rabbihi domin duk mutumin da ya karkata ga duniya al mu'asiru li zalika ala ta'ati rabbihi wanda ya fifita rayuwar shi ta duniya akan yi ma Allah da'a yatawaqahu al-mauta kama yatawaqahu al-muqbil ala rabbih ai shi ma yana tsammanin zai mutu ai ya san zai mutu kamar yanda wanda ya koma zuwa wurin Allah ya san zai mutu ai shi ma ya san zai mutu fa in marida wa husna al-ma'ab wanda lokacin in mutun ya mutu ko dai ɗayan biyu shi yasa lokacin da muke maganan da wahil maut musibun da za a gani fitinan da mutum zai kalla lokacin mutuwa aka ce guda uku ne shi yasa ma ake ce masu da wahil maut mutum zai ga tsoron da tun da yake bai taba ganin tsoro irin wannan ba na farko ido da ido da mutum zai yi da malakul maut wannan mutum tun da yake ganin tsoro bai taba ganin tsoro irin wannan ba domin bayan Allah ma nagartattu sun ga mala'ikan mutuwa sun firgita mun karanta cewa annabi Adam shi da kanshi ya nemi cewa ya ga mala'ikan mutuwa yadda suke zuwa wajen ɗaukar rai ya ce ba za ka iya ganin mu ba ba ganin mu na firgita mutum ya ce yana so ya gani da mala'ikan mutuwan nan ya bayyana gare shi da ya dingire su suma sai da ya sati da saboda masifa kuma da ya tashi ya ce bai to wannan fa na mun zo ma ne a yanda muke zo ma annabawa ba wai waɗanda ba annabawa ba nan mun zo maka ne da sifan irin yanda muke zo ma annabawa annabi ibrahim kalilur rahman ya ce ma mala'ikan mutuwa ya nuna mai yadda suke zo ma mujirmai Ƙarama shi mujirmai ma ya ce masu laifi ya ce ba za ka iya gani na ba in na canza sifa ba ka iya gani ya ce zan iya ya ce mm, mm. ya ce zan iya ya ce to kau da fuskar ka gefe ya kau da fuska shi kuma ya rikida da ya rikida ya koma yadda yake zoma mutane ya ce da ya ga wasu kafanni suka fito hancinsa wani irin hayaki na fitowa ta ciki wata irin sifa mai kyau ga wani irin masifar wari da tun da yake bai taba jin wari irin sai su mai kawai bayan da ya farfado ya ce na gaya ma nan mana an rago an rangwanta kenan ya ce to ai ko wannan masifan aka kyale mutum da ita bayan mutuwa ba sauran wata masifa sai wannan ya ce wallahi ta ishi mutum to kun ji shine ake cima da dawahil maut ɗaya kenan na biyu shine sakaratul maut din magagin mutuwan da mutum zai ji lokacin da aka taba mai rai ran nan ya ji an taba shi kuma inda za ku gane misalin nan bari ma ku misali da wani malami ya bada misali yanzu nan nan malam sani bacci kake yanzu nan nan sai aka ce sai a ɗauki yatsan mutum a ɗora shi akan wani wuri a ɗauko wannan slash hammer ɗin nan a lafta mai a wannan yatsan ya zai ji an gane yatsanka ko ƙafarka a ɗora ta kan wani wuri a ce yanzu a ce ma ƙafarka taka nan ka taka ƙafafunka ko ka baza hannunka haka akan wani wuri sannan a ɗauko wannan ƙatuwar guduman nan a shimfiɗa ma ita a hannu ya za ka ji zafi haka ƙarshen ta mutum ya sume ko to sai ya ce to wannan abin da ka ji fa ɓangaren jikinka ne aka taɓa sai ya kai ma ranka saƙo cewa an taɓa shi to yaran da ran ne aka buga kun gane magana wannan yanzu da aka tiƙa ma guduman nan a hannu ɓangaren gaɓaka ne aka doka to ita zaɗaɗin zai je ba ya labari ne cewa an dokan to ya da ran aka damƙa shi aka doka to saboda ka kaga shi abin musiba ne magagin sakara babban masifar da mutum zai ji ta biyu ta uku shi ne mutum sanda ya ga mala'ikan mutuwa ya ji masifan magagin nan ya tabbatar yau zai mutu kenan to kuma ina za a da ni ina za a da kai ina za a da ke shine masifa yau in an cire ran nan shin sama za a yi da shi ya je cikin waɗanda za a yi marahama ko ƙasa za a yi da shi ya je cikin wanda za su fara ɗanɗana azaba daga yau mutum yana da masanancin yaƙini ilimin yaƙini yau dole ɗayan biyun nan sai ya faru kuma ba yadda za a iya ce ya fasa ba yadda za a iya ce ba zai je ba wannan su ne uku su ake ce ma dawahil maut ba masifar da dan adam zai gani kamar wadda tafi wannan idan aka wuce nan wurin duk abin da zai biyo baya yana da sauki kuma yana gaban mu labud da minha to shine abin da malamai suka ce mai tanaji kafin wannan wurin kafin wannan ranar ta ai tanaji babba daga cikin shi shine tuba ka warware tsakaninka da kowa ka warware tsakaninka da Allah kai shirin wannan abin kafin ranar ta zo ya fito ko saboda haka shi wanda ya gane wannan yana wannan wa in masakhtu ay sakhatu wa su'il ma'ab ko kuma lokacin nan in mutum ya zo ko dai ya zama in an an shiran nan kamar yadda aka faɗi ya samu arida wa husnul ma'ab yarda ya samu sannan wannan kyakkyawar makoma wa in masakhtu ko ko yau zai fara shiga cikin fushin Allah yau an shiga hannu duk abin da kuka ga muna yin nan muna yin ba daidai ba za ka ga mutum ya yi ɓarnar shi jiya ya yi shekaran jiya ya ma yi wasu yau amma ya ji shuru ba alama ce ta an kyale mu ba ba kyale mu aka yi ba an bari ne lokaci ya inna rabbaka labil mirsad Ina na a madakata radda aka shiga hannu aka shiga kabari ran nan ne za a gane ko an kyale ko ba kyale ba wala yajhadu wala yajidu rakin ila dunya halawataha wannan shine wasu almafiya billah yace fala yajidu rakinu ila dunya halawataha war rafidu lid dunya yatana'amu biha yace shi wanda ya karkata zuwa ga duniya wanda duniya ne kawai gaban shi da wahala ya ji dadin ta in ka kalli mafi yawanci mutumin da duk aka ce maka yau baya nan baya komi sallah ma ta ne mai wuya abin da yake nufi tara kuɗi ko ya tara wani abu in ba ya sa a sai ya gama tarawan ya mutu ya basu ya ji daɗin su shi ko wanda ya kyala duniyan ya rubu da ita arrafidu lidduniya ya tana'amu biha shi ko wanda yake ya ci son duniya wanda bai damu da ita ba to shi ke more mata ita duniya duk wanda ya nuna mata kauna da soyayya da karfi to shine take faɗa da shi ba ta son shi wanda ya nuna ba ita ce gaban shi ba shi ke more mata shi yasa nan kullum mirara wa tikrara muke maimaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta taho ta shiryo ta taho gaba ɗaya ta ce ga ni kama sai ta cewa ilaiki anni ilaiki anni ya kore ta ya gaya masa yadda abubakar ai duniya ce ta taho ta ce man gata saboda haka sai ta ce na kore ta ta ce za ta kama wanda ya taho bayana sai ta ce sai na abubakar da ya zo shi koyi rashin lafiya ya ga an bashi ruwa da zuma ya fashe da kuka ya ce ko shi ne wanda za ta kama aka zo ya ƙi ruwa har ya mutu umar ya zo radiyallahu ma duka shi ma aka zo da ya ga duniyan nan ana ta samunta tana ta kwalliya tana ta masu ado in aka kawo ta sai durmusa fuskar sa a ƙasa ta kuka ya ce ina jin ni ne za ta kama inda alkhairi ne me yasa bata zo ba lokacin manzon Allah shi yafi ni sanin yanda zai daita inda alkhairi ne me yasa bata zo lokacin sayyidina Umar ba shi yafi ni sanin yanda zai daita sai a lokaci na yace kalla wallahi ba alkhairi ni ne take so ta tauka sai yace ko rabar da ita kada ta kama ni ta kama dai wani to mun ko yanzu mutum ma da kanshi yake binta da gudu har wannan shi ya kwabe yana binta da gudu ya kamo ta ko ta halin kaka to kuma in ka kama ta ba daɗin ta zaka ji ba jima za ta yi annahu qad taraka dunya liman la yakhibu min talabihi domin shi wancan na farkon na kirki kun ga shi wannan ba shi mai jin daɗinta ta ba shine ya kyale ta ba dan yana tunanin wani abu nan gaba to ya bar duniyan ne ba dan abu komi ba saboda ya koma ga wanda ba in ka nemi a wurinsa baya tozartar da kai baya kunyata wanda ya koma wurinsa wala ya turku mukafa'ata man amila lahu kuma ba zai ba saka ma duk wanda ya aiki ba saboda shi duk wanda ya aikata abin nan ba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata abu mai kyau na kirki namiji ne ko mace yana mai imani kuma wannan wallahi Allah falanuhyiyannahu hayatan ba. wallahi sai mun raya shi rayuwa mai daɗi sau da shi haka ya gani dan ya riga ya gano cewa duk wanda ya koma wurin Allah to lalle in ya tashi saka masa zai saka masa sosai walal awda lahu fil akhirati ba sabara minhu min ad-dunya sannan kuma ya san cewa ba zai yi a ce ba sanya ba gare shi ya yadda cewa duk wanda ya hakuri a wannan duniyan nan to kuwa akwai musayar da za a bashi don saboda haka shi ya koma mai ya koma mai kad aqala liman amila yace kai ya gano da abun nan ba ya hankalta ya lura sosai wato abun nan ne cewa lalle wanda ya aiki ya gano cewa in kai aiki to ka koma wurin wanda babu abin nan jikinka aqala liman amila wa aiqana bi sur'ati liqa'ihi ajilan kuma ya yadda cewa ba da dadewa ba zai hadu da Allah ya yi aiki ya yi aiki ya san lokaci kaɗan sai koma duniya zai bar duniya ya kyale ta ya koma can fa huwa li ahli dunya rahimun idza ishtaghalu bima ya ta'azzabu na bihi saboda haka sai aka koma kuma haka ake shi mai alkhai mai kirkin nan da ya koma wurin Allah ya kalli abin da Allah ya abin nan dinsa ya tanadar masa idan ya koma ya kalli mutanen da suke ta shagala a duniya suna ta shagala suna ta sai su koma suna bashi tausayi saboda abin da suke azabtar da kansu da shi wannan duniyan da suka rike suna ta aiki tukuru suna abin nan ba sai ya koma yana jin tausayin su yana cewa oh Allah da iko yake waɗannan yanzu duk daɗin da ake so a samu a lahira fa in aka sake su ba za su samu ba saboda haka yana jin tausayin su ba an juya ba can qur'ani da ya nuna mana cewa idan aka ce masu wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamu ba su sani ba sai aka ce to in an ce masa su imani sai su ce za su imani kamar yadda wawaye suka yi imani aka ce su ne wawaye ba su sani ba to wanda suka yi imani tausayin waɗannan suke ji su ba suna ganin kama abin nan bane to tausayin su ake ji na waɗannan mutane yanzu duk abin da Allah ya tanada ma bayin sa a lahira na aljanna nan mai daɗi fa aka sake su ba za su samu ba kuma gashi ba su sani ba sun shagala ya fito ko sau da shi haka yake kallon su wa an qalilin iyahu ay yaslubuna kuma gashi dan lokaci kaɗan duniyan nan da suka samu za a kwace duk abin da suka samu malam ɗan lokaci kaɗan na yi aka ce ma mutum ya mutu shi kenan an anshe komi mu gane wannan abun wallahi kafin zuwan shi kaga dai kana tunanin komi ka mallaka kuɗi ne kai yanzu da zan mutu kaga zoben nan ba wanda zan tafi da shi makabarta har gilashin nan Komai za a cire shi a aji daga nan sai wannan farin alawayan da na aji sai kuma turare shi kuma a ɗauko a ɗan gogoga ma mutum shi ma har sai an nemo in dai wasu suka shiga ɗakin nan suka ga an ɗauko sabo ina tabbatar ma wani zai ce ba a duba a gani ko akwai wanda ya ɗan buɗe saboda kana ɓata sabo a goggogan mutum a fitar da mutum daga inda ya mallakar nan duka gaba ɗaya a koma inda bai bada kokobo ba wataƙila wani ne ma ya bada filin ko gwamnati ce ta bayar a ji a ɗan yankan ma daidai tsawonka daidai abun nan ɗinka a saka ka wurin nan ba filo ba shimfiɗa ba mayafi ba komi babu ka kalli yanzu tsananin sanyi yayi fa ko a cikin ɗaki ka rufa ka sa riga ka sa safa ka sa malfa ka kife ko yanzu na akwai masu malfa ka sanyo duk ka rufe kunnen ka ka rufe ko ka rufe wani in zaka kwanta kaga wancan da naɗi, duk dauri da daure duk wannan dan ka samu lafiya ne kada sanyi ya shiga ma kunne balle sun asuwa ka fito da asuwa ka tattara nan ka tattara nan ba a makabarta ba komi ba shimfiɗa ba filo ba mayafi dandarin ƙasa saka kwanta ba irin nan ba ma da filo yake ba filo a cikin kabari babu shi a sassaƙe a sassaƙe wani wurin duk inda suka sassaƙe aka shafa da hannu sai kaji wani wuni yayi kwari wani wuni yayi bisa haka nan za a ɗauko shimfiɗa mutum a ciki kuma wata rana sai an gama wannan a kawo hadari a yi ta zuba ruwa ku ruga ku ce kada yi ruwa saboda na kuna makawarta yau ana ciki yanzu yanzu nan aka kai mutum makabartar nan ka tuna da gidan shi inda yake zaune da inda aka ciro shi da inda aka rabo shi baka san sanda zaka fashe da kuka ba inda ka san shi ka san kuma matsayinsa kuma kowa sai ya ga wannan ko ana so ko ba so saboda haka shi wannan sai ya tsaya ya kalli wannan tunda komawa zai zuwa ga Allah ya ce saboda wannan tunanin bari ya kyale gidan nan ya fito ko saboda haka ya sani komi mun sha maimaita nan harunun rashid mulki irin nasu duk da ma harunun rashid yana daga cikin bayan allah masu kirki ya kyautata ma mutane sosai illa iyaka ba shugaban da zai yi ɗari bisa ɗari akwai inda zai zame amma harunun rashid an zo wata rana ya tsaya ya kalli kabari ya kalli mafituwa ya tuno ya ce ka mutuwa fa ba ƙaramin abu bace yanzu muka fita daga gidan nan fa duk abin da muka mallaka ba mu da kaso komi a ciki sai dai kawai lufafa da turare ya ce a kai shi makabarta a kai shi kabari a lokacin ko su kabarruka a gigine ma ya shiga cikin wani ya ce oh yanzu fa nan za a kawo mu daga mu sai mu ya ce ya malla ya zulu mulkuhu wannan man qazzala mulkuhu ya ce ka mutum ya zo nan magana ta kare ya wanda mulkinsa baya karewa ka ji kan wannan mulkin shi ya kare mutum ya zo nan bai fi sati biyu ba bayan nan ya mutu ga yaya yana da ɗa na kirki ga mata zubaida nan muka karanta ta mutum ya kirki ce baiwa Allah ce sai da ta zo ta haddatar da mata wanda suke zaune da ita wurinta sai da ta haddatar da mata ɗari alkur'ani aka ce ta mutu an yi mafarki an ganta tana murna tana jin daɗi wani ya tambaye ta ce mata menene ya ya sama maki wannan matsayin kawai ta ce saboda kalmomi guda hudu da ta ta faɗi na sha maimaita ba yau ba zan maimaita ba amma ta faɗi ba ka sha wani kullum ta maimai sai ta maimai ta maimai mhm. ni ma na manta yi to zan iya kawo su duka a mu duba mu raba mu taru mu kawo su cewa ta la ilaha illallahu menene ufni biha umri la ilaha illallahu adkhulu biha qabri la ilaha illallah alqa biha aqlu biha wahdi la ilaha illallahu alqa biha rabbi haka tace wannan kalmomin guda hudu take yawan faɗi bayan ta yi saura abin da tace la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah ufni biha menene akhlu a la ilaha illallah adkhulu biha kabari. la illallah wannan aqlu biha wahdi la illallah alqa biha rabbi haka tace take cewa kenan eh wannan kalmomin su ne suka sa na samu wannan faɗin wannan kalmomin da nake yawan yi shi yasa kaga tana da wasu aikace aikace amma dai an yi mafarki an ganta matar shi ce ku kalli yadda suke kalli shi yadda yake shi ko mafarki akan shi ma ba iyaka to kaga wannan nan kenan to saboda haka haka ne abun so su da suka da ya kalli haka ya gano wa an qalilin iyahu yaslubuna za a cire thumma la mahisa lahum min alai sannan kuma gashi duk abin da ka tara ka bari nan aka yi wadaka da shi ka tara kuɗi ka tara dukiya ka tara komin yawan su ai hisabi su waɗannan su cinye halal malak sun cinye kayan da ka bar masu kai kuma ka je lahira a tare ka sai ka sai yadda ka samu su ina ka samu su ina ka kashe su ta ina ka samu ta ina ka kashe kai can kana fama da hisabi su ko nan suna fama da lagwada suna ta kashewa suna morewa suna abin da suka gana ma wani ya sai mota wani ya sai kaza wani ya sai gida wani ya sai kaza gidajen ka yayo amarya ma ya sa wata a ciki dama wani ma ci wani mai kudin ma yana ji yaran na gardama aka ce in an raba za a bashi gida kaza za a bashi gida kaza ya ce da Allah ƙara mai da wuri kaza zai sa amarya uban na ji kafin ya wuce don haka za yi in ba za a bai a raba din a bashi yau amaryan kotuna da kai ba su yi balle su yi ma sai wannan asalin kayan ka ne kana can kana ansa yadda ka samu wala da lahu fil akhirati bima sabara anhu a fi duniya sannan gashi bai da wani makwatanci wani abu da za a bashi a lahira ba shi wannan ya tabbatar ana koma baya ne fa ma ko tsallake shi ma ne ɗazu. a na faɗi ko a nan na faɗi nan ba nan nike ba sun mala mahisa lahum min alhisabi alai ba abin da za su ba su da makawa abin da zai tare su da ai masu hisabi subhanallah ma'ama hurrimu mimma dakharahu almuttaquna inda rabbihim tare da kuma abin da suka rasa wanda aka ajiye masu tsoron Allah wurin Allah kun ga mutum nan ya tara an kwashe yanzu bai nan ya je lahira ya amsa yadda ya samu sannan kuma ga wannan masifan ta bincike da za a yi mai ga kuma masifan ya ga tanin ladan da aka tara ma masu tsoron Allah shi kuma bai samu ba kun gane ga bincike ga kuma a can ana rabo kuma shi ban da shi ne nan ne nan ma'a ma hurrimu mimma dakharahu almuttaquna inda rabbihim wanda su ba su takawa suka boye wa qaddimu li anfusihim sannan suka gabatar makawunan su su sun aje abubuwa can shi kuma babu Allah ka tsare mu ya akhi kaifa yakunu idan nan zan tsaya wajen amma fa tambayoyi ne nan jigajigai mu bar shi daga nan tambaya zai mana zai zuba tambayoyi ne ku hakuri da karatun ba a tafiya da sauri abin da yake dauke ciki ne babba ya akhi ku tsaya nan mu ji zai bana shawara ne zai tambayoyi kuma ya ji ko muna da ansa ko kuma mutum ya karatun ma gaba kafin ranar kowa ya je karanta gaban ya ji tambayoyin da zai yi mu ji ko muna da amsoshinsu har zuwa ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ya sa mu cikin masu tuba kuma ya karbi tuban mu nan tsarkin sunayensa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da na kuma haka suke kuma shekarun gani shekarun shi zaka kalla nawa amma yana ta gini na gama wani da ya zo nan ya zo ya sai wani wuri da wani injiniya ya zo ne mai magana da ya cire kuɗin ma tukuna ka ce ma yau mutum ya ce maka zai cire 500 million ya sai wuri kawai ya rushe shi a kwashe komi sai filin ta kalli wannan abu 500 million fa ya sai fili gida gine-gine ya sa a rushe shi gaba daya kwashe kayan haka wata rana wani ya shi ma abuja ya sai 500 million ya sai wani gida aka rushe gidan ya ce su kwashe da komi su kasar kawai yake so shi location ɗin wurin ne masa kuma ya gina gida da wannan filin kawai ya sai 500 million to nawa mutum ya aje ma lahira shine babban masifa kuma a lokacin shekarar shi nawa shekara nawa mutum ya ci to amma kai ta faɗin wannan magana abinda suke kallo kana masu maganar ne dan kai ma baka da kuɗin da zaka samu kai ma da kabi ko kuma su ce to so kake su ɗauko kuɗin su kawo ma ba abun nan bane kawai abubuwa ne in na tsaya lokaci na kalle su na kalla na kalla sai in ce gaskiya abun nan ne Allah dai ba mu mafita yanzu idan muka kalli account din mu nan da aka yi ta magana nan in dai ba kullun sai mun ta magana ba da na kalli na Jaiz ban yau sati biyu kenan ko dubu ɗaya ban tsara ganin ta shigo cikin account din nan ba yana nan tsaye tsugun na tsit ba sauran wata magana to kowa ne ya gama da? sai dan an yi magana waɗanda suka yi ta yi su ta maimaita su ta maimaita wani har gama ba zai yi ba to da ma zai shiru bai hana wasu ba ma da sauki amma wani an zo kawai ana ta magana mun yi ma mutane bayani ga abin da muke so mu yi abin da in ba a yarda da shi bane mun yarda amma abu ne kuna dai ganin yadda ake abubuwan nan ba yadda za a yi in ka ba da dubu daya ka ce ka ba da ta banza tunda kana ganin hidimomin da ake in dai za ka yi makanka adalci ko ko kullum za mu zo za mu sayi diesel ko za mu sayi wani abu ran nan wani da muka yi kwana biyu ma yanzu ba mu sayi diesel din bai sama drum guda shi da kan shi ya dauko durom guda ya zo ka mana aka yi ta tattala aka ciccika abin nan din nan to shi yasa sai mu gaya wa mutane in ma kai baka yi ba wani sai ya zo kawai daga wani wuri baka tsammani sai ya zo yi wani ya bada kuɗin shi dubu goma ya ce a sai dizal din a zuba mai wani ya bada abin nan din wannan shi da ya zo drum guda ya kawo zai ce kawai ya ɗauko drum guda ya ce a zo a tittile a duya abin nan ba to amma matsalan shi ne sai ka ga dai ka abin nan akwai matsala sati biyu ba wanda ya iya tuno ya saka dubu ɗaya abu na tsaye ciki kuma mun ce ga inda muke zuwa kuma har yanzu ba mu samu ɗaya bisa ukun kuɗin nan ba wasu ba za su yi ba ko ya za a yi da wasu ba za su yi ba to mun yarda da wannan akwai wanda ba su gamsu ba akwai wanda ba su yarda ba akwai wanda kuma kawai su suna nan dai baina baina to amma dai Allahul musta'an muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ban mafita abin da yasa muke wasu sai a ce sai an rika tuna wa mutane sai an rika tuna wa mutane mu dai abin da muka sa cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah ya rufa mana asiri kafin azumi ko zuwa azumi mu mu murware kudin nan mu biya bashin nan ya zama bashin nan baya kan mu daga nan in Allah ya gasa ya sa mun ga daman kuma mu fara ginawa mu gina in ba za mu gina ba kuma Allah ya san mun yi abin za mu iya yi amma yanzu shi kan shurin da wasu ke cewa da ai cewa suke yi mun ma ɗebo abin da ya fi ƙarfin mu mun san Allah bai ba abin da ya fi ƙarfin shi ai su ma wancan din ma su ba tsammanin za mu samu kuɗi mu biya ba wasu ma basu so mu biyan ba amma wannan basu dame mu ba amma wanda ke cewa wurin yayi yawa to yanzu mun samu can din na da mun haɗe da can din yanzu ranar juma'a sai da aka yi fakin waje to kaji ko to motoci kaji ya ce motoci sun kusa ɗari waje to nan ciki ba nan ciki ba an ce maka mota ɗari an aje ta waje mu ba haka muke so ba so muke komi yana ciki to a shigo in kasuwa ne da yanzu muka ce a shigo to shikenan wanda zai shigo da motar shi biya naira ɗari to daga nan kuma har bbc sai ka ji mu mm-hmm. to amma kaga muna mu ma mun san hanyar neman kuɗi mun yi mun san marketing strategy ko ya mana fa aka yi mu ma muka je aji aka zaunar da mu hanyar da zamu nemi kuɗi mu ma mun je makarantar boko mun san hanyoyin samun kuɗi kuma accounting ne na je kuma na yan masters na yi a abin nan business administration na yi in san na kagare ka san na san ni ma hanyar samun kuɗi na san yadda ni zan nemi nawa na san yadda kuma zan nemo ta hanyar da za a amma ba shi ne gaban mu ba da yanzu nan mun ce da yawa yanzu abokan mu ba magana na malam abubakar nan su wannan mai sai su ce to ai wannan makarantar to yadda ake tara mutane tunda mutanen ba za su ba za su rika bada kuɗi to ku saba su kuɗi mana su rika biya sai su zo inda an ce za a gidan kallo za su biya dubu saba'in su shiga murtala square amma yanzu na aka ce sai wani mutum zai shigo nan sai ya biya dubu ɗaya kana ganin daga nan wani satin ba zai ga mutum biyar suka zo ba mata sai da suka ce su da kansu suka kawo tun muna can suka ce abin da suke gani a sa kuɗin wata a riƙa biya muka ce asalin fa makarantar ne ta tafi sabilillahi ce ba maganar makaranta a biya kuɗi bace da abu mun dai yadda in abu ya taso mana mu gaya muku mu ce ba kuɗi za a biya ba amma nan gaba waran da muka gina azuzuwa muka ce za mu zo mai special classes ko za mu special wani abu muka ce wannan wanda ke so ya zo ya shiga ko ya sa ɗan shi wannan muka ga dama sai mu shi kuɗi muka ga dama shi ma mu kyauta ya danganta ga halin da muka samu kanmu to amma ya kamata mutum shi da kanshi in dai mutum yana da hankali ka rika lura da abubuwan da ake yi a nan wurin da kowa rike hannun shi yake kamar yadda kai ma ka rike naka da yanzu mun gudu mun ba abu to dan saboda mutane ba iri ɗaya suke ba shi sa lokacin da wani ya hana wani sai ibada lokacin da wani ya ƙi sai wani ya yi to shine yasa ka kai kuka ga hannun zo kamar yanzu inda ba da haka nan ba da ba zai yi ba na san lokacin da muka fara karatun nan muna unguwan shanu cikin masallacin nan janareto dan karamin nan da muka so mu saya sai da muka wuya kafin mu samai muka saya muna ajewa a cikin ɗaki na na gaya muku a cikin wuri ake ajewa muka zo muka tarar da namu janareton ya fi fiki ya fita ta windo tun sai da muka zo karatu aka ce ba mu generator ya aka yi ga wuri ba a fasa ba ga ɗayan a ciki na masallaci mu kuma namu babu aka ce fa generator nan ba a san fata inda ya fita ba kawai in ban magana na ce to na bari kuma daga nan sai zai ta ci gaba generator muka sai wanda ya fi wannan girma aka koma a masallacin ga binyaminu nan durar da muka yi karatu lokacin irin wannan taimakon da yake nema sai ya cire kuɗin galan guda ya bada haka ne ko in za mu yi karatu wurin sai mun biya tax na na kudin fetur kuma fada generator muke amfani amma sai mun biya kudin haraji na kudin galan mai ɗaya na fetur a kai ta yi shekara da shekaru to saboda haka mun ga abubuwa da yawa microphone aka ce ina yawan magana da microphone saboda haka awoyin da yake ci sun yawa muka sai namu dole sai da aka samu mukai wannan amma yanzu kun ga generators ga sunan wasu bayan Allah guda daya muka zo wani ya bada wancan karamin nan wani ya sau na sha maimaita maganan nan na tsakiya Allah ya sa goron sallah muka zo muka yi wannan muka ce wannan karan mai goron nan ya zama goron nan ya fito da wani abu ya fitar da wancan generator gashi na hanyar zana ta amfani da shi wannan ɗaya kuma bawa Allah ya zo ɗauko ya kawo shi ma ya zo ya kawo to haka za ka gani ina maimaita maku maganan nan ne ba dan abun nan ba dan mutum ya sani cewa ba iri ɗaya muke ba kwanaki da aka nemi miliyan muna talatin ɗin da arba'in ɗin da ake bin mu na gaya maku mutum ɗaya shi ya cire miliyan goma da ta ce tana neman kuɗi ya ɗauka ya bada to ko wancan satin an ƙara yin wata maganar ta wani kuɗi har yanzu ma ban je yadda aka yi ba domin da ta zo tana ana nan za a ansa abin nan ba aka ce ana neman wasu kuɗi dubu ɗari uku da biyar da wani abu na shi wurin abu nan ɗin sai turo man kawai man forwarding text ɗin na ce mashi to ina hali a biya kawai kafin abin nan ba har yau ma bai ƙara magana ba na kuma san an bada kuɗin ne to ku kalli irin waɗannan abubuwan irin waɗannan mutanen Allah ne yake zaɓo su to so nike yi kada da ni da kai da ke a wayi gari wata rana abin da muke mafarki game da wurin sai ya zama abin da ya zama sannan kai ta cizon yatsa kuma na tabbatar a lokacin da aka gama abin nan in ka zo za ka yi mana abin da muke da shi kai tsaye zan ce ma ba mu so Zirin kayar da a juyar da shi a yi wani dan na taba gaya maka wanda ya zo ya ce mana a cire wundunan na a sa wasu na kalli nan so muke mu faffasa ma to me zai sa mu sa sababbin wunduna ya ce shi ya riga ya saya na ce ai baka gaya ma maka kafin ka saya da ka gaya man sai mu ce ga abin da muke da shi amma yanzu mu faffalla nan ba ado za mu yi ba mu yanzu so muke mu rusa ma nan din mu wani ta za mu ta gyaran nan wani ya zo ya ce a sa tiles ya ce a za mu dai sa carpet inda mu kada sa ba mu sa har muka gama to haka mutane suke shi wanda ya fara kawo wannan kafet ɗin bai taba zuwa na ya zauna karatu ba wanda ya fara kawo na farko da ya yi ma wani magana ya ce mashi ka kawo shi a banki yake aiki ya ga account din mutumin ya ga abin da gare a ciki ya ce mashi akwai wata gudunmuwa da nake so ka bada akwai wurin da muke kaji kaji kaji kaji zan na so a sai masu kafet ni ma zan bada nawa kai ma ka bada naka ya ce ni ba zan bada ba kuma ba zan ci ma ban da kuɗi ba dan na san kai ne akawuntin abin na dina na san kasan ina da su amma ba zan bada ba kai dai ka je kai ya zo ya gaya man na ce mai na ko gode mai ya ce ka gode mai malam na ce na gode mai mana ya ce me yasa ka gode mai na ce da ya faɗi ma gaskiya ya ce ba zai yi ba ba ka jin ba kuke cewa da yes mai wahala gara no mai sauki ba ya ce ba zai yi ba to shikenan amma maimakon ya ta ce maka zai ta yi zai ta yi zai ta yi zuwa gobe fa kuna ta ga wannan bai yi ba to amma yanzu da bai yi ba ba kafet din an sa to haka abin yake in baka yi ba yanzu ka zo ka ce mana kafet sai mu ce ma ba mu son kafet ka zo ka ce mana kaza sai mu ce ba mu so sadda muka yi bohol a can wata zuwa ta ce ga kudin ta a gina wa maman ta rijiya muka ce gaskiya ba za mu gina wa maman ta rijiya a nan ba saboda bohol gare mu ba za mu bar bohol mu dawo rijiya ba amma in ta yadda ai wani abu to in kuma tana so ta tafi wani wuri ta gina masu rijiya mu ba ma son rijiya yanzu tunda muna da bohol dan me zamu rijiya wa zai jawo ta ga ruwa da zai shigo da kai shi zo mu koma muna muna muna kuma daga da da guga <laughs> wani to haka buke to kada ka zo ne ina gaya maku ne saboda Allah shi ya san yadda abu yake kuma shi ya san inda nasara take wallahi in kana da tunanin zaka yi wani abu ka yi in ko baka gamsu da tafiyar ba ne to yi mana adda kawai ka ce Allah babu mafita ta wurin da muka sani da inda ba mu sani ba ta wurin ka ba shikenan mun huta ya fito to ne to ne saboda haka muna jawo hankalin yan uwa ku yi kokari kowa ya iya abin da zai iya yi mu samu mu biya baiwa Allah nan wurin nan ta yi mana iya abin da za ta yi mana muna jin kunya a ƙara tambayar mu kuɗin nan mu yi mata inda inda mu ce kaza kaza gaskiyar magana ba ma fata haka amma dai muna roƙon Allah kuma ku taya mu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ya ba mu hanyar da za mu biya kuɗin nan ba tare da abu mu ga yau an zo an kafa wata filoli a ce za a fara ta da nan ana magana shikenan mun mun samu abin da muke so sai mu fadi mai sujudi shukurin ko ba a gama ba wannan muna fata Allah ya taimake mu mu tafi bi hala subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بال... اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر غيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين